ya dace a yi salati ga a sallallahu alaihi wa alihi musamman makaranta har zuwa wuri na shida na goma sha shida shi ne ranar juma'a yanzu za mu shiga wuri na goma sha hudu yake cewa al-mawdin sabi'u al-mawdin sabi'u ashara inda al-hamdu wa shadadi wa qadar al daga cikin wuraren da ake so a yi wawace salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutum yake da alham alhamu shine damuwa ko da yake da hausa idan muka ce damuwa yana koma zuwa ga wani abu da ya shiga zuciyar mutum wanda yake fuskantar sa amma inda matsala a cikin sa ko shi ne damuwa ko amma a hausar arewa ta gabas arewa ta gabas tun daga kasashen da suka haura ka iya cewa tun daga dai yanzu a lissafi na siyasa ce tun daga rahoto har zuwa mongola kuma can har zuwa yankin fasasko zuwa barno yawanci suna amfani da damuwar da asalin ma'ana cikin larabci suka yi amfani da ita da asalin larabci amma misali mu a nan a hausa ta arewa maso yamma karo suna sokoto zarfara da yankin jigawar bangare kasancewar jigawa wani bangaren ta kasar ta shafa arewa ta gabas amma geopolitical zone da aka yi kuma dole kaga wannan za a shigo da cikin yau west amma ka ɗauki yankin kafin hausa da awo ya kara kusan dukkan su da zaki da gamawa duka kusan alkai hausa su iri ɗaya al'adun su iri ɗaya da mutum su iri ɗaya idan ka ɗauki kiri kasar ma da wuri macen yankin gabas har zuwa ga idan za a kusan duka zai asu shi ma da al'amuran su iri ɗaya ne yawanci za ka sun ce damuwa wanda ake nufi da damuwa a su ta fi dukka ta fi ta fi dukka amma mun ce damuwa to matsala ne amma su kuma suka ce damuwa yawanci suna nufin wani abu da mutum ya sa a gaba ko da ba wasa ba misali ne za ka samu zuwa ruwa a gobe Allah yana da damuwa ba zan ba dole ya zama matsala to haka a larabci ma kalmar take alhamdu da abin da zuciyarka take yunkurin yi wanda zai iya shagalar da tunaninka ya sa ka yi ya sa wato kamar a scientific a kimiyyance a ce zai sa ka karar da cells ko kwayoyin halitta masu yawa da tunani misali ina da jaraba gobe ina da damuwa ina da ganin likita gobe ina da damuwa ina da tafiya gobe ina da damuwa don haka alhamdu shi ne damuwa abinda ka sa a gaba wanda yake buƙatar ka yi tunani domin cin nasararsa in alheri ne domin tabbatar da shi in matsala ce domin neman warware ta to a lokacin da kake da wannan damuwar a nan ma ana so ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam domin wannan damuwar ta in alheri ne ya tabbata in sharri da kuma Allah ya tsare ka da shi amma daga cikin shirrul ham ya zan abin bai faru ba idan ya faru kuma ya zama matsala problem wannan ana kiransa suna algam algamu abin damuwa ta matsalar da lokacin ta ya wuce haka ka al'uzun shi ma bakin ciki ne akan abin da ya wuce amma aka ce alhammu abin da ake fuskanta mai zuwa wanda yake iya shagalar da zuciya da tunani ana yin salati da amma da lokacin wacce da'i da kuma masifi shada'i jam'i ne na shadida alamun fara'i wanda jam'i ne na da dama wato bisan kawai da kaga awasin da awasin awasin da awasin to su ne abubuwan da suke samun mutum na jarrabawa wanda a ɗabi'ance ba su da rashin lafiya tana ciki talauci yana ciki asara tana ciki duk wani abu da zai iya zama jarrabawa mara daɗi to zai zama cikin mashaya kusan da mutum ya shiga cikin irin wannan yanayin ana so ya yi sarati da a sallallahu da wasallam wa marfira da kuma lokacin da kake neman Allah ya maka sutura ya suturta laifukan ka ya kankare maka su ya fasa yi maka hisabi a kansu shine al-maghfira akwai bambanci tsakanin tuba da al-maghfira ita neman gafara ba sai ka yi laifi ba ko ba ka yi laifi ba saboda akwai laifin da baka san ka yi shi ba amma Allah yana nan ya rubuta shi ahsahu Allah wa nasuhu shi Allah ya lissafa laifin ya adana shi kai kuma ka shi da irin wayannan da kuma wa'yansu abubuwa da kai a ka ba a bakin komai suke ba amma a wajen Allah suna nan ba za su kuna ku ayyana ku inda Allah ya abi neman gafara yakan sa Allah ya suturta maka su ya yaƙi wani abubuwan guda uku suna ɗaya da cikin abubuwan da ake ne ake yi salati ga annabi domin tabbatar su ne yin ka ya ibn al-qayyim sai ba da ta to wani a cikin ta ne ce da hadisi tubayyin ibn ka'ab an abihi qala saboda hadisin tubayyin ibn ka'ab daga ubayyin bin ka'ab yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ahdathu da'a al-layl Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan talatai da dare yayyan wuce an san da dare ko da hausa asali sulusi shi ne kaso ɗaya bisa uku dare ana yana dare yana shiga ne daga magaruwa kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar da ana tsawon wa ta'ala cewa وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل وشين الليل شين رانا تفاعل ko azumi daga yaushe ne ake gama shi idan rana ta fara ko yanzu ma'atin musu ya ma'ilan laila ila wannan ya nuna starting point na dare shine wurin shamsu wannan a perspective na shari'a kenan amma a boko fari shi ne da yake ba eh, a sha biyu yamma eh sha biyu ba nun ba ne afternoon haka ne ko sai yaushe ne kuma ake shiga idil suke raba tsakanin aftarin da ibn a wajen bature sai a duba wani a gobe ko ba ya ba tunda ilimi ne shi ba ko aka duba za a gani su komai yana ne a rubuce da rantsan layi ga google na shekul Roma da katar tambaye shi zai gaya maka gashi nan ko da wani yare ne banda hausa hausa ce da har yanzu mun ji kunya muna ta jira sai an zo daga saudiya a mana ko an zo daga america a mana amma duk abin da ka shigar yanzu yan indonesia duk abin da suke bukata da sun shigar da yaran su na indonesia za su samu abin da su yan malaysia su ma sun gama tsaf sun shirya da duk abin da kake nema yadda za ka samu shi da turanci da larabci aka za ka samu shi da malai ko malaya malai suke cewa ha balle kuma uwa uba china Allah na tuwa wani ma ya rawa bare na maka i su cana ya cincin masu yi nisa da su da ragowar kasashen da suka ci gaba irin su, domin ne da hausa dai har su kana neman abin ka shigar za ka iya jin nuna an samu wasu an shigar da su amma dai gaskiya da yawa har yanzu abin da babu ya ba wanda da yake ci bahaushe yana ya kalmar larabci sai ya ce yau to muna maganar dare yana shiga ne daga magariba daga faduwar rana rana tana faduwa ne karfe shida da minti goma zuwa da minti goma sha haka da ko to kuma dare baya karuwa sai lokacin budowar alfajir budowar alfajir kuma yana kama biyar da minti goma sha tara ne biyar da minti na haka ne na ce ya biyar da minti biyar to kaddara biyar da minti biyar da zai ka ɗauko daga shida da sha da minti goma bakwai da minti goma takwas da minti goma tara da minti goma a goma da minti goma sha ɗaya da minti goma sha biyu da minti goma ɗaya da minti goma biyu da minti goma uku da minti goma wanda mutu kuma awa nawa wajen goma ko biyar da mutu goma awa goma sha ɗaya ba mutu biyar yanzu kenan da ake lokacin dab shi shigo sanyi amma daren yana rabuwa ko yunajin laila na hari wa yunajin nahara yi laila yukawwilul laila ala an hari wa yukawwilun nahara ala al-layl goma sha ɗaya aka sa ta za ta kasu ta shi nan a lissafa 60 tsoro goma sha ɗaya a buga gani 60 tsoro goma sha ɗaya na? ɗari shida? to a ba ta ɗari biyu da ban ji ba 220 cikin 60 cikin ashirin zai zama mara mara abubuwan da yanzu awa nawa awa uku da minti 40 sai ka daga awa awa uku da minti 40 su yi yarama awa bakwai da minti 20 ko lissafa daga karfe shida da minti 10 wani sabon bakwai awa bakwai da minti shi bakwai da minti goma takwas da minti goma tara da minti goma goma da minti goma sha ɗaya da minti goma sha biyu da minti goma ɗaya da minti ashirin ko ɗaya da rabi haka ne to ɗaya da rabi shi ne talatin dare ya wuta duk wanda ya kai wannan lokacin da ya salla isha baya maka kuma wannan talatin daren ɗaya da rabi ke nan ko da wace shirin ɗaya da rabi ko a wannan lokacin ne an zuwa ilahi ila sama'in duniya saukowar ubangiji zuwa saman duniya fi yanzu da yanzilu da tabara da ta'ala ila sama'in duniya Bahaushe da ya ce talatainin dare yana nufin sulusi guda rikin aikul kai allai inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai allai sulusai an shafa nunun ɗin saboda ilil idafa ai asalin min inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adana min thulthaini falamma kana kalimatu thulthaini mudafa eh, saga an tuzafa nun sai da min thulthai al-layl wa nisbahu wa thulthaini don haka sulusun farko zai shiga daga karfe shida da minti goma bakwai da minti goma tara da minti goma tara da minti goma sulusun dare na farko ke tara da minti ashirin da zarar nan kuma ya shiga sai kuma sulusi na biyu ya shiga zai kare ɗaya da minti ashirin yana ya kuma sai sulusi na karshe zuwa a kira sallah asuwa to ishtihadin ana so da zai kai shi a ƙarshen dare to a ubayi gudu ka yake cewa ba za su kuma idan kamar karfe ɗaya da rabi ta yi a wannan zamanin idan da har kullu ta allai ya kama فقال سيدنا رسول ce ya أيها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء mautu بما فيه yana tashi kullum yana zagayawa yana cewa ya ayi nasu ya kuta ne urkurullah tashi ku sallah yana urkurullah ma'ana qum kuma sallu saboda dama sallah hal kana illa zikrullah zikrullah ku tashi ku ambaci Allah ta hanyar yin alwala ku sallah ja'atul rajifatu ar-rajifa اسم min asma'il qiyama ga alƙiyama nan ta zo dusa farko wacce take sawa a girgiza duniya a fito da dukkan abin da yake cikin ƙasa turajjul ardu rajja wa tuzalzalu zilzalan yahsulu zilzal ja'atul rajifa tatbaru harradifa harradifa asali ma'qudatun ma'qud kalmar ma'qudatun ce min ar-radf ar-radf shine ka kutirci abu a bayan ka in ka babur kai liftin din mutum ka hawo kai liftin din mutum ka hawo aburi kai liftin din mutum mu'adh ya goyo mu'adh ya masa ka kuturci abu kenan ma'ana ka ɗora shi akan kuturin abu hawa kai kuma kana kan kuciyar sirri to abinda ya sa aka kirawo busa na biyu saboda tsakaninsa da busa na farko ɗin aka yi la'akari da rayuwar duniya ba shi yawa tsiransu shekara arba'in kwana arba'in ne sai kuma take ta taɓa har sai kuma busa na biyu ya biyo baya wanda shi ya faɗi za kiyamun yanzu zuruna duk sai ka yi kowa ya tashi to Allah yana nuna cewa alkiyama ba hannu. abin da ya rage maka kaɗan ne ba ka da lokacin bacci tashi ka gana da Allah da in kai abin da za ka rana a kiyama ja al-mautu bil mafi ga mutuwa nan da abin da yake tattara da mutuwa ya tazo mutuwa mace ce a Hausa amma a namiji a larabci namiji a larabci mutuwa namiji amma idan ka zo tarjama ba za ka fassara ta da hausa ba za ka fassara ta a larabcanta ba misali za ka ce ja al-mautu mutuwa ya zo in ka ce mutuwa ya zo ka shiga cikin hausawa ta garya, sai ka sa su dinga tunani sai su kasa gane ma ce mutuwa ta mutu da ba sun saba mutuwa mace ce ba laifi ba ne ba a ɗabi'ar hausa mutuwa mace ce a ɗabi'ar larabci kuma mutuwa mace ne Nan ne ake gane wanda ya kware a larabci shine idan ya zo kan jinsi wanda aka samu bambanci tsakanin perspective na hausa da na larabci wanda yake kama misali hannu mace ne a larabci a hausa kuma namiji ne wanda ya kware a larabci in yazo zaka ga shi baya ba in yazo hausa kawai zai mai da shi namiji in zo larabci zai mai da shi mace a gane in kana so kuma sai ka dinga kulawa kafin ka faɗa tuni zuciyarka ta gaya maka tun kana takura ka ka amma za ka sabe yanzu balarabe ba zai taɓa yiwuwa ya zo wajen namiji ya da shi mutu kamar mu ne yanzu da muke jin eh, da ba su iya hausa ba suna hausa ai za ka ji wani abin sai su baka dariya abin da yake mace su mai da shi namiji abin da yake namiji sai su mai da shi ja al-mautu bil mutuwa da abin da yake tattare da mutuwa ya zo to me yake tattare da mutuwa na ɗaya akwai ihtiza shine halin da mutum yake tsintar kansa kafin ya mutu wanda a nan ne yake manta duk abin da ya sani a nan ne in yana kan tafarki ma an baya wasa ba sai a jarrare shi sai wata wani sannan idan ya mutu bala'in da zai tsinci kansa a ciki na turarin da kawai zai ringa masa ni ne ɗakin kaza ni ne ɗakin kaza ni ne ɗakin kaza sannan fa idan ka mutum ya mutu ba ko ya zama mushi ne kamar yadda ke tunani ba ga shi ba rai a cikin sako to ana ɗauke ran da an yi sama da shi za a dawo masa da kayansa rafsun za a zo a yi masa wanka iya wanka ma ya ishe shi ba rai domin ji yake kamar gaba ɗaya an faye fatar cikinsa ko ina aka taɓa yana ji kuma dole sai an kowa sai an jirza an wanke yana ci kuma na aka ɗauke shi a ji a kai shi kabari a sashi manzo Allah ce innahu yasma'u qat'a nihali ya zo a cikin hadisin sai na kuma za Rasul sallallahu ya kwatanta masa yadda mukar da na kirin suke a cikin kabari da irin mugun ka muguwar ka ya ka masu wadda ba kyau kwata-kwata karin sai na Umar ya tashi ya ce ya a aturaddu alaina uquluna kuma da hankalin musan da za mu gansu kasan a mace za ka gansu shi ke ran aiki wai ba wushe ce a banza man kare a rara a duk in ka gansu a mace kawai ai a mace ka gansu kamar wanda ake wa operation ne sai an masa anesthesia sannan a masa operation shi yasa lokacin da wanda ya sata za a yanke musu hannun farkon da aka karba shari'a musulunci a sai wasu suka ci intiƙadi suka ce dan me za a yi masa anasiziya kafin a yanke hannun ai so ake ɗanɗani zafin abin da ya wasu suka ce a'a ai shari'a ba zafin take so ba abin da take so in dai yana da mutunci ba zai ƙara yin sata duk sanda ya zo da hannu aka ce wannan ba ai sanda ya sata ne aka yanke wasu to in dai yana nan da halin sata kowa da ya gan shi zai gane shi ya buge shi in kuma ya daina a ce ai tun da aka yanke masa ba a ƙara jin yayi wannan dai matsala ce ta ishtihari amma dai sanda za a yanke masa ba zai san an yi ba tunda ana yankewa kuma za a saka kemikal za a yi komai a sa bandeji ya yi jinya kamar dai wanda ya ji ciwo sai maza Allah ya ce tawaddu alaikum da za a da maka da hankalin ya sa maza Allah suwa da abdul da mutum zai ce to istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbita roƙa masa Allah ya tabbatar da shi was'alu lahu tabata fa inna wal ana yusna zalla ya ce kula ya innahu la yasma'u qara'an alikum ba wai magana ku kawai ke ji ba har ta kun kuma kuna barin makabarta yana ji ba zai iya maka magana ba yanzu na haka za su tafi su gani tsoro kuma zai zo masa da damuwa ga kuma abin da ke cikin kabarin to ja al-mautu bil azim sannan kuma daga nan sai a tashi a yi musa to kaga ba da an arrajiba musibu da kuma tuyo ne da wanda shi tun kafin amma je ko ina yana mutuwa yana kafin yana mutuwa kamar yadda ya tabbata a cikin sassunan nasa'i da sai gulfifan zai fara ganin batattun da suka wuce kire ba shi yake cewa kurwarsa za ta zo masa mana ruhin su spirit din su zai zo ya tarbe shi wani hadisi ne a cikin sunan nasa'i shekul alfani kuma ya hassara shi sai ya ga alhaji wani da malam wani da su wani duk sun taho ya danganta in waye shi idan ɗan aljanna ne ya tsara fara kai alhamdulillah lale lale mara kuma Allah ya yi an taho mun ji daɗin zuwa ka ai mana maka bishara ka huta da damuwar duniya sai su fara tambayar su ina wani mutanen da suka san ana tafiya iri ɗaya akan kyautar Allah to su kawai suka damu ina kowa ne ya kabarowa ne za su tambaya su ci ai suna nan a cikin alheri to ana nan za su tambayi wani wanda shi kuma ya canja ya canja daga halin da aka san shi sai ina kuma ne kuma ya mutu sai ce amma a ta kuma au bai zo ba an ya riga mu taho a riga mutuwa sai sai an ya kan zuhi ba bi ila ummi da hawi an yi da shi canke ke su kuma yan wuta yan wuta ne to su za su fara kansu to ka san ko ma ka san ne za su fara zagin sa suna cin mutuncin su to kai ma wasu ya ce an ƙara so ne za ka ga da abin da kake ai za ka ga da kaza azali mun san ka dama ba ka ƙona Allah ba ka kaza sai sun fara firgita shi to ja al bi mafi wato ita mutuwa ba ita ce kare abin tsoro abin da yake tattare da ita yasa ku a ringa yawan tattuna mutuwa wanda Allah ya azarta ya tana mutuwa kuri mai talata ta ashiya ajiyar tauba tun ka ga yana saurin tuba sa'annan kuma zai yi tanadin mutuwa sa'annan kuma ka ga duk abin da ya samu ya tausa da shi kawai kan nan amma baka tuna mutuwa to gani yana da shekara ɗari ma shekara 1000 annabi da ya ji ana jira dai ba sanar da ba to shi ne wanda Allah kullum sai ya tashi yau na ina ma dai a ci za a samu ta in ka tashi ai ƙara kaza malam yana hana mu barci wallahi sai ya wani tashi da shi kowa a ɗi ko an taɓa haka ya ya ayyuhan nas qulullah ja'atul radifa wa huwa radifa ja'at bi kullum ta Allah baya fashi ba ta wajen taɓa jin Allah ya fashi da yana kai sallallahu wai ka abu da ya ji maza Allah yana faɗa haka to shi da mace shi sa yasa sahabbai ba sa fashi kiyamun ne kullum cikin kiyamun ya shi sa sai na aliyu lokacin da saura sati ɗaya rasu yana masallaci a kuma kawai ya idar da sallah ba, kawai sai ransa ya ɓaci ya zauna a fusace ya zauna a wasace kawai sai fara magana yana cewa ya tun bayan asuba bai tashi ba har sai da rana gari ya waye ya sha sannan ne ba sannan ne sai ya fara ransa ya ɓaci sannan sai ce na duba sabon Suna mafiya alkhairin mutanen da suka gabata suna kwana cikin dare kwana suke yi mana ƙarshen daren su gaba ɗaya ba sa bace ba shi kuɗa ma ta kirki shirsar kowar ka gan su kusa musu su ba wai kwalliya ce a yura ko kowar bai da jiba a wurin shi kuɗa tasu a nan ne sujada suke karfa tunin layi jada sun kwana suna jada da haka suke face in ka koma yadda ka san garken tuwaki nan gidan ka kasa kuma da zaka amma ka saba da ka kuka da yadda ka san na gidan wani yadda ka san kowane gida mutuwa a kai tashi ake ana ta sallah shi yasa saboda gajiya an ka zo masallaci da asuba ka ga mutum yana girgiri ba yadda za a yi azumi ya rubuta wai sahabbai tun daga lokacin sai na kuma kuma to ka ga sahabbai sahabi wai ne da masallaci ana ta in baya masallaci yana gida amma mu ta kai ce. ahalin suna wanda yake takamar ana musu da shi a kasuwa a dina ana musu da shi amma ba za ka taɓa sanin masallacin da yake zuwa a tarawihi ko ba yi yake a gida ba kawai shi ne ya su isa ana iya da isha Allah ba shi a wajen sama ba addini ba shi da mutuncin da zai zauna ya askara a masallaci assalamu alaikum ya koya ya duba wasa ya fita shi kenan sai kuma yan zuwa masallaci na gasa a fashi iyali a tafi tahajjudi saboda wani wani masu na zuwa idan kai ne liman tun da ba ganin su za ka yi wata rubo sai an kuma waya jiya ba bana muna masallacin ka aya bayan ka ne sallah to me za ka gaya wa bana ne sallah ni kai masallar ai malam jiya a bayan ka ne sallah ba kula da ni ba kula da kai sai kuma an yi magana wani su ce shi ahlus suna haka ake suna ta annar sallallahu alaihi wasallam wannan ya ƙarya ne suna ko baka faɗa ba kai irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya yi shi kenan ka ci ba ne ko ga da yadda ake fi mawtu yi wani ka tutun da kowa ya saba yana ta sai ubayy ya ce ya rasu rasulullah inni uksiru salata alayka ni kullum ina tashi ku maka salati da yawa fakar aj'alu laka min salati nawa kake so raba lokaci na ya zama na ka so ba ran ba ya zato da kai salati saboda in ya tashi sallar yana rukun duniya da lahira to yana so idan yi zamansa na lazimin sa da yi to kamar yaya adadin lokacin da zai ware kewa Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ala sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba shi ita kai kai iya da kake so ba sai an matsanta ba kai sallah kai salati sai ce a roƙo ya lai wannan awa uku da rabi da da minti ashirin in kasa ta hudu ma in yi so ka so ɗaya baka salati ya rago in yi rabuwar da wani shahada sai ba za a sassa ba ce fa'in inda ya so shi ke nan wa'in sittar ba wa ka kara bayan kuma su ne su alherin ya zai dawo ƙara sai ya ce kotu sai ya ce ba ya rasu na shi ke da za a in kasa a yi sai ya ce kotu sai ya ce

duk lokacin da zan yi addu'a na fasa sai kawai zan musalaci ala sai ba za su kashe idan duk dai ku kai haka tun ba hamburka duk wata damuwa ga Allah zai gama kai ai Allah ya san me damuwa ka ko kai salati da gari kai kuma Allah zai gama wa yau kwaru da ka zarko sannan kuma duk wani zai yi ga Allah ذلك معاملة علي عن الزبير عن أبيه ولا عن حديث الحسن إمام الترمذي رويته في دولة الإسلام ورويته عن حديث الحسن ولما كذا فهمت أتفهم وانا بيان شيوا yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sababi ne na abiya wa mutum na kasra sababi ne kuma na agabarta wa mutum zulmansa idan ya yi kyakkyawan niyya kuma ya koyi Annabi sallallahu alaihi wasallam قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الموضع الثالث عشر عند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير والقصص lokacin da mutum yake isar da zuwa lokacin da mutum zai yi wa'azi ko tunatarwa akwai wani tsakanin ilimi da wa'azi ilimi malami ne yake yin sa wa'azi da tunatarwa kuma duk wani mai tsoron Allah ba ba mara kare zai yin wa'azi kuma wani lokacin ma Allah ya fa buɗa wa wani ya iya wa'azin fiye da malami ne yake idan an samu a cikin magabata su imamu ahmad da sauran manyan malamai suna takawa su je wurin masu wa'azi tare da cewa masu wa'azi ba malamai bane kansu amma akan samu malamin da Allah ya su baiwa sun iya wa'azi da tunatarwa kuma suna da ilimi don haka ba kowa Allah yake bukawa ba a da kuma an ware sai magana wa'azi ce an san wanda ake tunkara in kuma magana ilimi ce an san wanda ake tunkara amma yanzu da zarar ka fara littafi yana so kawai tun da kai ne wa'azi wani malamin kuma sai zo ya ƙara sharhinsa da bayaninsa da tafsirin, sai ta kawo al'umma ya ce ai a zina da wa'azi shi a ganin sa kawai duk wani karatu wa'azi ne wani kuma shi kawai gani yake duk wani karatu tafsiri ne ai ga an sako wani yana tafsiri ba ma tafsiri ba tafsiri isa ana faɗa haka wa'azi da baki. amma har da Allah malamai masu masu ilimi su ne a kan ibn al-jawzi ya ce wa'azin kuma malami Umar ibn Iyad ya ce wa'azin kuma malami Abdullahi ibn Mubarak ya ce wa'azin kuma malami amma ko da su kuma bangaren malamai malaka suna da rauni mata bangaren kuma wa'azin yasa mai gawa ya ce inda tafiyar da ilmi ila nasu wa inda tarhib wa kisas akwai kuma nau'i na gaba shine kisoshi da labarai to su ma akwai kisoshi na gaske abubuwan da suka faru wanda a cikin su akwai abin izina akwai wanda ya zauna zai iya rawaito maka kisoshi da labaran da suka faru wanda in ka ji za ka yi kuka ka ji tausayi a ciki za ka iya ɗaukar abin da za ka ɗauka na izina kuma yawancin masu ƙissa su ne masu wa'azi al-qissas wal mudhakkiri al-qissas wal mudhakkiru yawancin su zaka duk malamin da yake wa'azi kawai to ya iya bada labari to abin da isa ake gudun su saboda in ka tara goma zai wahala ka cire ɗaya wanda zai iya ba ka abin da yake gaske ne wanda labari inda wanda za a ji daɗi ne galibi sai an ɗan haɗa da ciccike wurin da asarar gwada kan abin da yake nunar ka shi yasa ake faɗakar da malamai da ɗaliban ilimi su guji yawan shiga kutsawa babin kissa tun ya zo fassara kissa annabi adam da shaitan ya tsaya a iya abin da shari'a ta zo da shi ragowar bayanin ko baka ƙara mutane ba za su imani in dai kayan bayani amma ka kana magana to kuma sannan mucijiya ce ta ɗauko iblis ta zo da shi ga ma da suka yi da annabi adam aljanna ai dogon tatsuniya su kuma mutane ai daɗi suke ji a yi iya ka ji dan Allah jiya ba mun karanta ba mun yi tarjamar mu dari ba karatun waka idan ka koma cikin labaran da da na yanzu ai za ka ga wata dogon kisa ta mu dari don haka ba shi yasa al'adar bahaushe wai wannan wajen da tamimu dari ya je suka ga wannan jassasa din ai wai shi ya je duniya aljanu ke shi yasa ko wanda yake wa shata kirari ai za ku ga yana ce masa ne. dan uwan tamimu dari ma'ana ana ta wai ai a kafin ne ana ta ai tamimu dari ma a can wajen aljihu ma ya koyo karatuttukan shi wai shi ma shata tukar kai ka ce aljanu ne ya aljanu ne je ya koyo waka a cikin mutane sai ka ga ce ai wani farkon ta ne dani idan haka ke sa ake warkar da malamai kungiyar jama'atu da ta fi yawon kamata suna allah ya saka mata da kai ta kasa a shekarar dubu biyar sha biyar a saminar da aka yi a kaduna 2015 ne ko 16 2016 ko wacce aka yi a watan ne ne junu wadda daga ita sai azumi wancan ba a mara tsofariya a cikin ah, abubuwan da ta gabatar a su a gabatar akwai kasidar ah, tarihinta shi ne mahimmancin kissa kisoshi da kuma su wajen tunatarwa da wa'azi da kuma halarci yin karya a ciki Allah ya kan dakta alasan sa'idu wannan ita ce takardarsa ta ƙarshe da ya gabatar a kuma ni na taɓa ganin presentation ɗinsa ya kure da ya kyau na ilimi ba sa kuma ya bar wasiya cewa kafin ma ya su ya ce da Allah ya sa a ɗauki wannan takardar a buga ta ta zama da ni kuma ni ne masa tarihi kuma ya nemi kawo takardar ta alifin tawa domin ya ce ya kamata a ware musu gani ga saboda na kawo ka'idoci da ya kamata malamai da alamai ilimi su ba kan kisoshi ciki a alƙur'ani da hadisi waɗanda suka zo da asali kamar da su inna mahu kama barana ashabar jannati wasu za su kwaso ma labarai su waye ashabar jannati wa drib lahum masalan rajulaini da anna li ahadihima jannatan haggarin ma za a yi التي نقضت غزلها ويأتي ake waɗannan kisoshin da kuma kisoshin da suke sun zo a cikin nassi kuma sannan akwai su tabbas a zahiri har yanzu ma ka je garin za ka iya ganin furfushin sauran abubuwan kisoshin akwai kuma da akwai asalinsu a labarin ya an zo da labarin amma kuma akwai wani abu da yake kamar misali kisa da ya da hausa ne kisar bayajidda da yawa wasu malaman hausa manya-manyan shiro na malaman wasu sun yi inkari a wani hanyar da kaje da ruwa za ka tarar da rijiyar da ake labarin haka ne ba haka wani wani wata matsala ce ta yi to ya ake wani wani kisu da kuma kisoshi na zamani akwai wanda shi malami ne amma kuma zai taɓa fassara maka ƙur'ani da hadisi ba ko ƙur'ani ko fassara ma hadisi da da kansa yake ba da sani ana karanto aya sai ce eh da ba wata rana ma mu ayi kaza ina kaza haka zai kare masa jini a labarin kake kansa shi shi ne shi ne rafa su Ba rafa da su da kuma a shato maka labari a bayani da wa'azi kissa ce amma ta karya shi kansa malamin ya san karya ne su kansa almajiran sun san karya ne wata rana wani ya yi aka koro bayanin sai ka ji an an yi amma da za a samu malami ya na karfi wata maluma ya ce imamu ahmad kuna hanbal ya ana mutane allah da ya yi maza maza ba wani ba bida ba har mu ɗaya tsara muna yi in malami ne ya wani bari in ce ce mubarak ya ce kaza wada ya ce ba mutane suna ta hama jira suke yi sauka shi wannan ba amma da zai kawo wani labari sha ci faɗi dogon labari ko wani wanda zai ja hankali mutane to wannan su ne al-qisas akwai waɗanda suke masu ilimi a cikin kusas masu hangen nesa wanda su kuma Allah ya ba su kwakwalwar ke kisoshin da rediya in za su kama za su kama ka ita dubuwa kuma ka fahimce ta sosai to irin waɗannan ba su da ba su da amma da zai kama maka labarin ƙarfin kurege na ƙarya da su to wanda shi ne ke Allah ya sa wa wadata to hatta ya halatta a zauna a bada sushi ya halatta a yi wa'azi kuma ya wajen kuma a isar da iya lokacin da za ka yi wannan wai kawo daras da kuma lokacin da a wai kaɗin daras da lokacin da za ka ba da darasi wa tarihin ilimi da ilimi da ba da sanar da mutane ilimi ya wani zalika wa ake kafin ka fara lallai ka yi salati ga Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma in ka gama ma a ƙarshen karatu naka shi ma ana so lallai ka yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه إسماعيل بن إسحاق فرأت في التامسة كتب عمر رضي الله عنه عبد العزيز رحمه الله وإن أن يارب تدوكا المرأة فإن أناسا من duniya قد اجترسوا الدنيا من ديار الآن yace mun samu labarin cewa akwai wasu mutane cikin al'umma da suke neman duniya amma jarinsu wani aiki ne da lahira ake ɗan ce addini wa inna min al kuma mun ji labarin a cikin irin malamai masu wa'azin akwai wanda da ahda su fi salati ala kulli wahid wa umarati idi da salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yan bana yan banda yan malam fara sun kirkiri salati da addu'a da suke wa shugabannin su irin yadda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ja'a na sai da gwamnati kai gwamnati

domin dakatar da barna da ta rubuta ne ta ke dinga yabon sarakuna da shugabanni ko da suna zalunci wannan kuma kuskure wannan ya faru ne a lokacin daular manya lokacin da siyasa da wani kuma ya kai tsamari aka samu a da suke neman kusanci da shugabanni sai mutum ya kai ta bambadanci yana ta yabon shugabanni tare da cewa yabon shugabanni ba haramun ba asalin sama abu ne mai kyau idan sun yi abu ne domin a su yi musu addu'a ba kuma matsalabin ne shari'i abu ne da shari'a ta yadda da shi kuma tana so amma kuma wannan baya nuna ya zanto ka dinga bambadanci da faranci a aikin da Allah ake nufa shi zaura kai ke nan ba ka da aiki sai ya kawo wannan shugaba ya kawo wancan shugaba wannan kuskure Allah ya sa mu gane wasu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yi wa nabi sallallahu alaihi wa sallam waje lalle a ci gaba da yi لأنه عليه اختيار الموطن لأنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته وإشعاره إليه لملتمس الأمور إليه وعلى أساس أنه يقنع علمه da sanar da ilimin da kuma ɗaya shi a cikin al'umma wa da'awatu ila sunnati sallallahu alaihi wasallam wa tarikati kuma an kira ne zuwa ga bin dariƙar annabi sallallahu alaihi wasallam وهذا من أفضل الأعمال كان ولي أن يتسمعنك أبوكي فلا وأعظمها نفعا للعبد في الدنيا وأن تكون أي جديدة كي كركب كركب يرى سكمنا من يعجبك بسكي أفارك عن الدنيا الآخرة فحقيق بالمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تنشنت وردا yake isar da sabo a madadin annabi sallallahu alaihi wasallam ai rawayo hadisansa alladhi aqarahu Allah fi hadha al-taqam wa ta'ala yadura shi a wannan matsayi an yattaji ga karama ku bi abdillahi ta'ala in ji ba sai ba dukiya Allah da ya kwanta na ga alai da ya gode kira ga Allah wa tarjidi bi girma ba Allah wa la ikrami ga rubbil walidain ya ikara tabbatar da cewa Allah shi kadai ne wa ta'rifa khawfi ala al-ibad kuma sanar da mutane su ji tsoron Allah واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام هم مكلفون بالبيت اهل السنه دين da kaje kada za ka ya ba Allah ne da masa kirari da sake ummata mutane da su zuwa Allah ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنسمع قلوب الدين دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتمجيده يكون جرم مع النبي والثناء عليه يكون يبنسى صلى الله عليه وسلم وأن يختمه أيضا في الصلاة عليه sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ka mayar da rai karatun naka kuma sai ka cika shi da salati da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda kuma a yanzu muke karkarewa salati gare shi insha Allah sai kuma Allah ya kai mu sati zuwa za tashi jeri kudi na goma sha tara wa sallallahu alaihi wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la نستغفرك ونتوب